rahim al-imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yace kun san ya fara mana bayani akan zikrullahi wa fawa'idu zikirin Allah da kuma falalolinsa da fa'idodinsa yanzu nan yana mana shimfiɗa ne kafin ya fara mana tafsilin fa'idojin domin na faɗa mana cewa a cikin wannan littafin al-imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ya kawo fa'idojin zikiri sun kai tamanin ne sai yake cewa wa fi sahihi muslimin ya zo a cikin sahihu muslim an abi hurairah radiyallahu anhu qala sayyiduna abu hurairah Allah madaukakin sarki ya kare yadda a gare shi yace كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة من زال سسما يا كسن شينا تفيا وتحنيا تجر مكة فمر على جبل sai ya wuce wani dutse yuqalu lahu jumdanu ana ce ma wannan dutsen jabal jumdan ɗaya daga cikin duwatsu ne a ƙasar makka a cikin garin makka jabal jumdan faƙala sai ya ce siru manzon sa ce ku yi tafiya haza jumdanu ya ce ga dutsen jumdanu kun san manzon sama yu'allimuna tafa'ul fi tabi'iyyat manzo sun yana karantar da mu ana son halittun Allah da kake ganin su waɗannan halittun to ka zama kana da fata mai kyau game da su manzo sun ma hatta duwatsu sai ya kulla alaƙa soyayya tsakanin mu da su kun ga dai Uhud yadda manzo sama ya ba Uhud daraja manzo sama an je yakin Tabuka an dawo an gaji an daɗe ba a garin makka madina afwat suna shigowa bayan gari sun zo bayan gari sai suka fara hango dutsen uhudu sai mazo su mai ce haza uhud ce hazihi tsaba wa haza uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu an daɗe ba a gari kowa yana shauƙin madina ana ganin dutse musu su ce Allahu akbar ga Madina ta mun iso Madina ga kuma dutsen Uhud mun zo ya fara mana mara balale yace dutse ne da yake san mu muna san shi kila yayi kuka da ba mu nan kenan ko yana ta damuwa ba mu nan to ga mun dawo to manzon sama yana da wannan to a makka manzon sama yana tafiya sai ya zo wani dutse da ake ce masa jabalu jumdan sai manzon sama ce Shiru. ku yi tafiya haza jumdanu ga jumdanu nan dutsen jumdan sabaqal mufarriduna waɗanda suke masu ɗayantawa sun gabata wato yadda jabalu jumdan yake shi kadai to haka su ma almufarriduna sun gabata sun zama su kadai suke qila wa mal mufarriduna sai aka ce me ake ce ma mufarridu su waye yan kadaitawa ya rasulullahi ya ma'aikin Allah qala dhakiruna Allah kaseeran wadh-dhakiratu manzon sai me yace masu ambatan Allah da yawa maza da kuma masu ambatan Allah da yawa mata Sune ne al-mufarridun masu kadaitawa sun kadaita Allah ta'ala sannan sun kadaita kansu sun kadaita kansu ba wanda ya kama da su mun gane ai so da wannan hadisi ne da ke tabbatar da falalar zikir ambatan Allah madaukakin sarki da ma'anarsa uku ma'anoninsa guda ukun da aka sha ambata mana ko dai as-sana'u ala Allah ko Allah ko kuma tatbiqu ahkamillah ko ri'ayatu ahkamillah ko tatbiqu ahkamillah ko ri'ayatu ahkamillah da ana ce musu zikiri amma so tari itlaqin zikiri ya fi tafiya ne zuwa ga as-sana'u ala Allah ko Allah a yabi Allah ko kuma a goge Allah ai shi ne han malamai suke cewa addu'a ta kasu gida biyu akwai du'a'u ibada akwai du'a'u mas'ala amma kowace kuma ta kunshi wata duk wata addu'a ta mas'ala a cikin alkur'ani zaka same ta kuma akwai du'a'u ibada a ciki rabbana kaga du'a'u du'a'u mas'al ibada kai ce atina Hassana. dunya hasana rabbana la tu'akhidna in nasina اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من sama'i. addu'a da mutanen annabi Musa suke amma mutanen nabi Isa ko to sunan ya zo a cikin sunan idan an ce sunan guda hudu manya-manyan nan ake nufi su ne Abu Dawuda da tirmidhi da annasha'i da ibnu majah dukkanin su sunan ne Sune sunan asali amma akwai wasu sunan da al-imam al yana da sunan as-sunan al-kubra lil-baihaqi sannan al-imam an-nasa'i bayan sunan dinsa da suka shiga cikin wannan ana ce mata as-sunan as-sughra to yana da as-sunan al-kubra na daba wanda yafi wannan girma sannan al-imam ad-darimi shi ma yana da asunan sannan al-imam ad-darqutni shi ma littafin su as dukkanin su sunan ne amma aka ce as-sunan so tari ana nufin waɗancan hudun su suka fi shahara su ne kuma ba su cika wuyar samuwa ba عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي ma min ya yaqumuna min majalisin babu wasu mutane da za su tashi daga wani wajen da suka zauna su zauna a wani waje sai su tashi la yazkuruna Allah fihi amma da suka tashi ba su ambaci sunan Allah a wannan wajen zaman ba illa qamu an misli jifati himarin face sun taso a matsayin mushen jaki wa kana alaihim hasiratan kuma sai ya zama musu abin da na sani a rayuwar ran lahira sau da kashi yasa manzon sama ma jalasa majlisan wa rada an ya koma minhu illa kala kafaratan majlis manzon sama in dai zai tashi yi kaffaratul majlis ko ya makansa salati ya makansa salati sannan kuma ya kafaratul majlis kaga yi zikir sau da ka duk majalisin da za a je a yi da wannan ne wasu malamai suke ganin cewa cewa a buɗe taro da addu'a ba laifi bane ba bid'a bane kamar yadda wasu ke zafafawa yanzu nan aka je taro aka ce a buɗe taro da addu'a sai ga an yi wata katuwar bid'a kamar ya ce a karanta salatul fatihi ne haka mutane su daina zafafawa ambatan Allah ne umumin sa dan an ce a buɗe taro da addu'a ya yi daidai kowa za a tashi a rufe taro da addu'a ba laifi bane amma mutanen mu muna zafafawa da yawa kawai an yi bid'a katuwar bid'a kai? ha Mazar sama ya ce duk mutane in sun zauna a waje su an baci sunan Allah addu'a ko tana ciki sannan kuma ba laifi bane mutane su haɗu isu isu alkhairin wani ba a san yanayin alkhairin wani ba wani da kake ganin sa bazan sama ya tabbata ya ce rubba ash'ata aghbara bi tamrayni law aqsama ala Allah la abarra akwai mutumin da kake ganin shi kayan shi biyu kawai daga riga shi sai wandonsa su kenan idan ya wanki sai ya zauna a bayi sai sun bushe sa wato mutum ne da mutane ba su ganin shi da wata kima ana ganin shi wani mutum ne can daban na banza banza to da zai yi rantsuwa a cikin wannan yanayin da muke ciki ya ce wallahi sai an yi ruwa yau a Zariya. to Allah saboda kada ya kunya tashi saboda matsayin shi a wajen Allah sai kai Allah ya sa a yuma law aqsama ala Allah la abarra da zai rantsi akan ga Allah to sai Allah ya kubutar da shi ba zai ji kunya ba saboda matsayin sa a wajen Allah to an haɗu irin waɗannan wajajen sai a ce ka ai addu'a sai dai kada a ɗauke shi ya zama wata al'ada ta tilas da ko da yaushe aka zo za a ce kuma dole sai an yi ina jin mun gane wannan ai wa fi riwayati tirmidhi a riwaya al-imam tirmizi ai a tirmizi yana cikin sunan din ko ashabu sunan din Majalisa qaumun majlisan wasu mutane ba su taba zama a wani wajen zama ba lam yadhkuru Allah fihi suke ambatan Allah a wannan wajen da suka zauna wa lam yusallu ala nabiyihim kuma su kima annabinsu sallallahu alaihi wa sallam salati illa kana alaihim tiratan face sai ya kasance sun samu tawaya tira al-imam ibn al-athir rahimahullahu ta'ala a cikin abin nan nihaya fi gharib al-hadith yace at-tiratu ko dai an-naqsu ko at-tabi'a an-naqsu sai sun samu tawaya sai sun samu lada ko kuma at-tabi'a sai ya kasance sun samu sai an musu sai abin ya bi su a wurin Allah sai ranar lahira sai an zo musu da shi a ce ranar kaza ga watan kaza a shekara ta kaza a karfe kaza zuwa kaza kun zauna a waje kaza ba ku ambaci sunan Allah ta'ala ba me yasa Allah ya tuhume su so da kazin majalisin da mutum ya zauna to ya dauki majalisin nan ya zama majalisin ne waje ne da zai ambaci sunan Allah kafin ya tashi kuma wannan hadisi ne sahihi fa in sha azabahum a'udhu billahi in Allah ya ga dama sai ya musu azaba wa in sha'a ghafara lahum idan kuma ya tashi in ya ga dama sai ya gafarta musu kun ga anan tira zai fi ma'anan me kenan attabi'a attiratu attabi'a ranar lahira abin zai bi su Allah in ya ga dama ya gafarta musu in kuma ya ga dama ya musu azaba sakamakon kin ambatan Allah da kin yi annabi sallallahu alaihi wasallam salati da suka yi da suka zauna a wannan majalisa to me laifin an ci abu da taro da addu'a ga ba laifi bane وفي صحيح مسلم عن الأغر أبي مسلم أتشن صحيح مسلم أرويتو دقاء الأغر شيني أبو مسلم قال يتشي أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشي إنا شيداوة إنا مسيدنا أبو هريرة شيدا إنا مسيدنا أبو سيد الخدري شيدا cewa su ma suna ma manzon Allah sun sama shaida cewa ya ce eh, kun samu musalsali ko musalsalin bi shahadati ke hmm? annahu qala yace la yaq'udu qaumun yazkuruna Allah azza wa jalla wasu mutane ba su taba zama a wani wuri ba suna ambatan Allah mutane su haɗu suna ambatan Allah kun ga nan ambatan Allah bi umumihi karatu ya shiga ciki kulla wani alkhairi ya shiga ciki sallah ta shiga ciki duk zikiri ne illa haffatumul mala'ika face sai mala'iku sun zo sun lullube su mala'iku za su musu ƙasa ƙasa haffa haffat mala'iku za su musu za su lullube su da abin nan ɗinsu da fuka-fukansu wasu malamai suka ce za su rika musu rawa da fukafukansu haka kamar faretin ban girma suna musu jinjina mala'ika ya mutum faretin ban girma aiki shi na yanzu za ka sa 'yan sanda su zo su tsaye su maka fareti sai ka ga ana ta ɗaukan hoto walu walu walu ana yaɗawa to 'yan sanda fa ga 'yan sanda ai da damuwa Allah shirye mu gaba ki da wa ghashiyatuhum rahmatu sannan tausayin Allah da jin kan Allah madaukakin sarki ya lullube su wa nazalat alaihi na kuma sai Allah so kan musu da natsuwa Ka ga mutumin da zai zo yana ambatan Allah bai da natsuwa bai samu wannan falalar ba mutum ya zo yana ambatan Allah yana rawa yana yana yana yana juyi yana tsalle kadin wa ma kana salatuhum inda albayt illa muka'an wa tasdiyata ba daidai bane ambatan Allah na buƙatar natsuwa natsuwa yake ba mutum amma a ɗauko wani mutum zaburarren mutum shi sai a ce wai zakiru kawai yana tafiya zai wani haka in ka ce in ka gamu da shi ka ce yaskurullah fi kulli ahyani wannan ya maka iyo wani haka da ina jin ko yana nan ko bai da rai oho wani zakiru in ka gamu da shi ka ce mai yazkurullah fi kulli ahyani <laughs> sai ya fara maka ya fara rawa yana juyi mai ambatan Allah ya ce ma ta ra'aita ibadatan bi malahi tuliyal kitabu fa atraqu la khifatan lakinnahu itraqu la insahi hmm? an karanta alqur'ani sai suka girgiza kai amma ba na tsoron Allah bane girgiza kai ne na mutumin da ya zama marafkani mai wasa saƙulal kitabu alaihimu lamma ra'au taqyidahu bi awamirin wa nawahi littafin Allah Alƙur'ani ya musu nauyi ba za su karanta shi ba saboda ya musu nauyi saboda shi yana da dabaibayi ya musu tarnaki akwai umarni akwai hanyar a ciki ba za su karanta alqur'ani ba sai ka ga wayoyinsu cike suke da waƙoƙi fa a talgina ufa kan zuba bi taraqasu amma kawai ana cewa ga waka sai ka ga sun fara rawa an ce mun ɗazu ake bin labari an yi wata waka wai kowa ya bi sunanta kenan wai a lafiyar lafiyar bare bare can ta nasarawa a can aka yi ta asali wai wani maulidi aka yi wai kiristoci suka zo suka yi musharaka da su aka yi komai aka yi rali to ne sai aka yi wannan waka kowa ya bi so daga inda aka yi wannan waka baka taka ba to kai makiyin annabi alamar gane makiyin annabi ita ce a yi wannan waka ta kowa ya bi sai a ga baka taka ba ko mun girman mutum fa sai ya taka kowa ya bun baka ba kai baka bu ba kenan kana da ja to kaga waɗannan abubuwa akwai tayar da hankali a ciki na yi bayani jiya irin waɗannan abubuwan su suka jawo kafirai suka fahimci ba mu girmama manzon mu ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai su dau biro su zana shi sai a ce a yi gasa ma a ga waye rassa waye zai artist best artist jarida sai ta ce za ta bashi kyauta miliyoyin daloli amma wanda ake son a zana shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aiɓatanci game da manzo Allah su muka ba da kofa wa nazalat alaihim sakinatu kenan kun ga wannan a sakinan tana ɗaya daga cikin manya-manyan ɗabi'u kyawawa waɗanda idan Allah ya ba mutum su to kuma Allah zai haifar masa da wasu ɗabi'u shi yasa suke cewa a sakinatu halun wa laysat maqaman na ce mana akwai al-ahwal akwai al-maqamat المقامات نيمان سو أكي أما الأحوال الله كي باكا إذا كتر مقامات في الله باكا أحوال هكا ما لم يسو كتبتر وذكرهم الله في من عنده كما الله زي أم بشيس أوهم وأن دسكي وجنسا سوى وأن دسكي وجنسا من يمن يم ملائكون سما سدرجا أخي رواية تزود إذن تشتفي شهارا كو ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله wa yatadarasunahu bainahum to sai aka faɗi sauran sakamakon to nan ko sai aka ce la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa haffatuhumul mala'ikatu wa ghashiyatuhumur rahmatu ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده وفي الترمذي عن عبد الله بن بصر أن رجلا قال ونمتن يازوجا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن بصر sahabun manzon Allah sallallahu alaihi ne yace wani ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi fa qala sai yace inna abwabal khairi kathiratu ya ma'aikin Allah kofofin alkhairi suna da yawa wala astati'u alqiyama bi kulliha ya ma'aikin Allah ba zan iya duka ba kofofin alkhairi suna da yawa yace ya ma'aikin Allah ba zan iya yin dukan su ba fa akhbirni bima shi'ita atashabbas bihi ya ma'aikin Allah to ka bani labarin wasu daga ciki ka faɗa min ka zaɓan min wanda ya fi ciki a tashabbas bihi ni kuma sai in riƙe shi ka ta maumau in an ce tashabbasa bihi shi ne ka riƙe abu ka ta maumau wala tuksir alayya fa ya ma'aikin Allah kar ka yawaita min, sai in manta yazo wajen manzon sama wa fi riwayatin a wata riwaya yace inna shara'i al-islam qad kasurat alayya yace amma yakin Allah shari'o'in musulunci sun mun yawa hukunce hukunce sun yawa sai ka ji an faɗi abu kaza na da falala abu kaza na da falala abu kaza na falala musamman abu da littafin at-targhib wa ana karantawa sai ka ji wanne zaka dauka wanne zaka bari abubuwan suna da yawa wa ana kabirtu ni kuma na tsufa ya ma'aikin Allah fa akhbirni bi shay'in atashabbas bihi ya ma'aikin Allah ka faɗa min abin da zan rike shi katamamau qala la yazalu lisanuka ratban bi dhikrillah ta'ala ban san yace to ka rike zikiri kada ka sake zikiri ya harshen ka ya zama ya kakkabar harshen ka ya gushi ba a danyi ba a wajen ambatan Allah wato karka ba harshen kai bushe baka ambatan Allah kullun harshen kai zama danye a game da ambatan Allah kullun cikin ambatan Allah kake ko da yaushe ka zama cikin ambatan Allah kake za ka shiga kasuwa akwai addu'a akwai ambatan Allah hmm? za ka shiga ban daki ka fito ban daki za ka shiga masallaci ka fito masallaci za ka tafi masallaci akan hanya za ka kwanta bacci sannan kuma ga azkar al-azkar al-azkar mutlaqa mutum yana zaune ya ga ana ta surutu kawai sai fara istighfari ka je banki kana ta jira sai kawai ka fara istighfari ba kuma sai ka yi da ƙarfi ba ita iya a zuciyarka a hankali harshen ka na motsi kana istighfari kana hailala kana salatin annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan yaje mutum zai zai daukan makan zunubi manzon sama ya zaɓan masa zikir ya ce masa la ya zalu lisanuka ratban bi Kar kakka bari harshen ka ya gushe face kana ambatan Allah subhanahu wa ta'ala kullum ka zama harshen ka yana nan ɗanye shakaf a game da ambatan Allah a cin ambatan Allah kake Allah ka azurta mu da ambatanka na'am